Yau da gobe muryar Amurka na kiran Yau da gobe muryar Amurka na kiran Yau da gobe muryar Amurka na kiran Yau da gobe. Daga murya Amurka a Washington DC. masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya sauraron mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. Sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. na Maryam Dauda. Shirin yau da gobe shiri ne da ke tattaunawa akan batutuwa da yawa da suka shafi rayuwar mata da matasa. kama daga zamantakewa ilimi siyasa lafiya al'adu ƙananan sana'o'i nishadi girke-girke har ma da hirarraki da waɗanda suka taka muhimmiyar rawa a fannonin al'umma daban-daban a yau alhamis shirin namu zai leƙa ƙasar kamaru tare da wakiliyarmu maimunatu sado yanzu dai ni zan koma gefe guda in ba ta dama don ta ci gaba da gabatar da shirin na yau da gobe. sauraron mu barkanmu da warhaka mu da sake kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci cikin shirin yau da gobe. Shirin yau da gobe dai na dauke da maudu'i mai muhimmanci wanda mata ne suka haɗa kansu inda suke ƙoƙarin ƙara wa juna sani musamman akan tarbiyyar yaransu. To ina tare dai da manyan baƙi wanda suka halarci wannan taron ɗin da kuma za mu yi zaman tattaunawa da su. Ina tare da malama Aisha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu. Sai kuma Hajiya Matan Sarki ita ma ɗaya daga cikin mamban wannan kungiyar ɗin. Da za su faɗa mana sunan kungiyar su. Hajiya Matan Sarki Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu. Wannan kungiyar ɗin muke buƙatar sunan malama Aisha ko za ki ba mu sunan wannan kungiyar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Kwatar Iman sunan wannan kungiya wannan a ta simu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu ma'ana wanda aya ne na alkur'ani wanda Allah subhanahu wa ta'ala da kansu ke cewa kurike wato ku wato igiyan Allah bi ma'ana addinin Allah ku rike ku haɗu ku rike addinin Allah ga baki ɗayan ku bi ma'ana ku tabbata akan kalimar tauhid wala tafarraqu kada ku yadda ku rarrabu to a ƙarƙashin wannan aya ne muka kirkiro wannan jam'iyya ko kuma wannan group na wa'atasimu mu mata kusan mata masu karantarwa masu tarbiyyantarwa mu ne muka haɗa kanmu ba don komai ba na farko domin mu gudu tare mu tsira tare domin cewa mun ga tarbiyyar 'ya'yanmu ya wargaje kuma muna mu da kanmu kusan yawancin mu duk dai masu karantarwa ne a cikin wannan kungiya domin kungiyan yana nan reserve ba na kowa da kowa ba ne muna shirya wa'azi mu fito a wata mu yi wa'azi mu ɗauki time na faɗakarwa a ah, watannin baya mun yi a akan mace musulma yanzu kuma muna yi akan abin nan na yau mun yi akan tarbiyya da kuma neman ilimi madalla hajja matan sarki kamar yadda muke gani kina daga cikin wannan mambar wannan kungiyar din wanda muka ga cewa ke kike ba wa mata damar yin magana kuma wannan kungiyar da kuka hada kamar da malama aisha take faɗa saboda kokari a gudu tare ne a tsere tare to yau batun da kuka yi bayani akai akan maganan zancen tarbiyyar yara da kuma neman ilimi mecece alakar tarbiyyar yara sa'annan kuma da neman ilimi Eh, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wato yau neman ilimi dole domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce eh, balligu anni walau aya wato ku isa daga gare ni ko da aya guda ɗaya ne domin yau in ba ilimi ba alwala ba alwala ba sallah ba kai ba ilimi ma ba komai domin da ilimi ake iya zaman mantakewan aure da ilimi ake iya tarbiyyar 'ya'yanmu ɗanka zai tafi makaranta zai dawo za zaka tambaye shi me ka karanta yaya me ya wuce kai kanka kuma idan baka yi ilimi ba da me zaka tsira ranar gobe gaban Allah dole shi da ilimi shi yasa muka abin da muka duba muka ga cewa me ya ci a yi dole a haɗu a haɗa kai a haɗa kafa a samu a aiwatar da wannan abin na neman ilimi da kuma tarbiyyan yaya hmm. kuma kamar yadda ake cewa uwa makaranta uwa makaranta hmm. to shi sa dama ake cewa yayin da za ka yi aure an zaba maka mata iri hudu hmm. an zaba zaba maka kyakkyawa an zaba maka mai abin nan mai yar dangi an zaba maka kuma mace mai ilimi an zaba maka kuma mai kuɗi hmm. to Allah da kansa yake cewa fa alaika bi zata na zaba maka ma abokiya addini tara bayyana ka domin hannun ka zai albarka don hmm. in kuɗi ne kuɗi zai kare in kyau ne za su zo ta tsofa kyan abin ta zai kare in hmm. dangi ne dangi ne za su su kare amma ilimi bai zai taba karewa ba da shi ma zaka shiga aljanna komin ka da kake da shi idan baka da ilimi wannan ka zama a banza madala kuma kamar yadda maganar da ainihin hajjama matan sarki ta yi wanda mun san cewa ainihin zaɓin man da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yayi ga wato maza don mm-hmm. da kamar yadda ta kidaya wa'annan matan da aka ce a aura amma sai muka ga ya fi jaddada maganarsa akan a nemi wacce yawa ma'abociya addini Eh, domin shi dama ginshiƙin rayuwa addini ne mm. kamar da Allah ya ce addini a gurin Allah shine musulunci mm. kuma musulunci ba a yin addini da kashe an kura yan uwana mm. duk inda muka kasance da mazanmu da matanmu babu abin da ya fi illa mu koma makaranta mu nemi ilimi musamman ma na addini da ma ilimin zamantakewa na duniya domin yanzu idan baka da ilimi ma na zamantakewa duniya a wani bangare kai ma kanka ba za ka ji daɗi irin rayuwanka ba saboda haka kamar da Allah ya ce ba a bar komai a cikin littafi ba shi sa muke kiran yan mu mata har da mazan ma amma hasatan wa mata muke domin duk yadda malami ya kai masa mai sarauta ya kai mai mulki mai kuɗi ya kai duk yadda ya kai a hannun mace ya tashi kuma mu mata muna daɗa jawo hankalin mu sani cewa kowace uwa makaranta ce al'ummu madarasa uwa makaranta ce kuma da haka yan uwana mata mu ji tsoron Allah mu dawo zuwa karanta mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam eh annabi yayi magana akan mata ana auren mace domin abu guda hudu ya faɗi kowanne a ƙarshe ya ce ka zaɓi ma'abuciya addini domin ita da addinin da take za ta tarbiyyantar maka da 'ya'ya za ta ilmantar kai ma kanka ma za ta iya canja ka sai sa muka haɗa wannan gagarumin wa'azi muka kira mata domin su daɗa dagewa su daɗa fahimtar addinin su su daɗa sanin Allah domin idan ka san Allah komai zai zo maka a cikin sauki. To madalla kamar yadda ake cewa uwa makaranta malama Aisha ta yi magana akan hakan kuma uwa makaranta ce kuma a yayin da ake maganar makaranta ya kamata a ce mace ta yi ilimi boko da na zamani da na kuma addini baki daya saboda ta yi kokari ta tarbiyyatar da yaranta mai yasa a yanzu ne ake bi ake jaddada maganan wato a kyautata tarbiyya ga yara eh to abin da ya sa a yanzu ne ake so ake kyautata tarbiyyar yara don saboda yanzu ilimi ya watsu da kuma ana nan kawai ana zaune zubar gado Mm. ana ci gaba da makaranta ana ci tafiya karatu kuma ilimi na nan na karuwa mm. to shine me me wa ta sun wata ga dai aka ce maimakon a zauna a dunkule wannan ilimin din a guri daya mm. ya kamata a watsa ya kamata a dauki lokaci ana tafiya an goyi an goyi ana ana ana jaddada wannan abin din kowa da Allah za samu kan zare da kuma batun magana ainihin tarbiyyar ƴaƴanmu da ya tawarwatse ko ta inanna wala Allah a hakan din zamu samu yadda zamu tattaro yaran mu su bi ta hanya abinan domin ranar gobe kiyama Allah sai ya tambaye mu yadda muka yi tarbiyyar yayanmu Mai mm. yasa a yanzu ne matan da tun da farko ba su hankalta wajen yi wa yara tarbiyya ba sai dai a halin yanzu wanda ganin manufar haɗin wannan kan nako kuke ganin cewa mata da su fahimce ko su ci gaba da zuwa makaranta wajen su ma kyautata tasu tarbiyyar kafin su kyautata nasu na, na gida? Eh insha Allah domin saboda mun lura mun gani domin eh, lokaci baya wucewa wurin neman ilimi. Hmm. Don an lura an gani yau a gaya maka gobe a gaya maka jibi a gaya maka da ikon Allah kuma hmm. da ana kuma ana ci gaba ana kuma roƙon Allah insha Allah hmm. abin zai kyau domin kana zuwa kana jin wa'azi kana jin gashi ana gaya maka ana haɗuwa baki ɗaya kana ganin kaman tsofaffi kaman sun hakan nan suna nan a layi zaka ce a'a me yasa nima me zan sauri a gida ya cancanta nima yanzu nima in samu bi wannan layin don na ga wannan layin abu ne mai amfani misali kamar ni kin gani sai ya ce miki ni kadai ne nake nake cikin wannan ungiyar a cikin yala ni na taso na zo amma zamanin da aka yi conference a abin a masallacin abin a tukan nan mm. daga wannan she nyala aka yi daga nyala kenan sannan muka zo gidan um, malami yakubu Do yau ne muka je eh, abin nan eh, abin nan sunan shi da tsohon tsohon zango to da haka da haka muke so mu gauraje abin nan a ruwa daga baki daya sannan mu so mu fita domin wata mu ba nan za ta tsaya ba insha Allah za ta fita har waje kuke gani a tun farko da kuka fara kokarin wato fadakar da mutane eh, saboda su kyautata tarbiyyar yaran su shin kuna ganin cewa yau tarbiyyar ya kyautatu ko dai har yanzu abin na ci gaba da taɓarɓarewa eh insha Allah alhamdulillah komai kan na canja kin san komai a hankali ne aka ce mm. abin din a hankali ne kadan kadan ne idan aka haifi da dashe ya zauna ya so mararrafiya sannan ya zo ya so tafiya amma alhamdulillah eh Allah kuma na taimakon mu Madalla to me za ku iya faɗa game da jan hankalin mata eh, game da wato ci gaba da kyautata tarbiyyar yara. Eh, to wato za mu iya za mu iya ci gaba da gaya wa 'yan uwan mata a ci gaba da dinga jawo kuma muna da wani abu guda ɗaya mu dinga jawo mu a jikunan mu mm. mu dinga hira da yaran mu mm. mu dinga nuna mana kaman da duniya take zama mu dinga in mata ne mu dinga in yaran mata ne mu dinga nuna musu kaman da ake zamantakewan aure mm. kai ko da ɗaya namiji ne ma ka dinga jawo hankali iyalinsa kuna hira tare kuna canja ide kana gaya mishi ga yadda ike ga zamanin kaza mu kun ga lokacin zamanin mu kaza kaza ne amma ko yanzu kuna ganin kaman kun waye ba ku waye ba gashi kaza kaza kaza ga yadda ike ga yadda ike ga yadda ike da haka da haka nan na ga cewa zai bi amma mu daina son abin nan ƴaƴan mu dinga razana razana ƴaƴan mu eh sun abin nan su abu ne a dinga tsawatar da su ana jawo shi ayye babana abu kaza da abu kaza kaga bai yiwu ba mm. wannan zagin mu za a yi bayan zagin kuma Allah sai ya tambaye mu akai ke kuma mama na kake haka kina so gobe da jimin kika tafi wata biyu ga an kuro ki ne ba haka bane ga yadda aje ke baki ga irin zaman da nayi da babanki bane haka dai haka haka ana ga ma ƴaƴa hakan nan na ga abu sai sauki da ikon Allah madalla malama Aisha me shawarar da za ki iya ki ba wa matasa wacce wato matasa waɗanda a halin yanzu wato ake kokarin wato ta tarbiyyansu eh, shawarar da za a ba su shine dai su kansu na farko su koma da Allah su san cewa Allah ne ya halicce mu su san cewa kuma Allah ake bautawa ne mm. sa na ce a koma ga Allah idan aka yi karatu Allah subhanahu wa ta'ala ya san cewa kafin dai kai kanka ka girma ka yi wa iyayenka iyayenka su suka fara yi maka tarbiyya a gurin iyaye suke kuma mu kanmu iyaye mu gyara tarbiyyar mu idan muka gyara domin yaro shi ya tashi duk abin da ya ga iyayensa suna yi shi mai kyau ne a gurinsa mm. sai dai idan an nuna masa cewa wannan mara kyau ne wannan mai kyau ne a nan ne ke ganewa wato iyaye na abin da suke yi ba mai kyau ba ne amma in yaro ya tashi mu ɗauka misali kamar iyaye sun tashi yanzu suna sai da abin shaye-shaye shi yaro ya tashi a gidansu ana sai da abin shaye-shaye ba zai taɓa ɗauka cewa haramun ba ne don ba a nuna masa haramun ba mm. idan muka ma sun nuna mishi zai iyayen shi ba su nuna mishi ba zai ga cewa kamar kyashin shi suke yi amma shi abu mai kyau ne amma idan aka nuna wa ɗa mara kyau aka nuna mishi ga halal ga haram zai yi musamman ma mu mata ina da jawo hankalin mu kusan rayuwar mu a biyayya Allah subhanahu wa ta'ala ya tafiyan mana da shi domin kun taso a gidan ku mun taso a gidan mu muna yi wa iyayen mu biyayya sannan kuma idan mun zo kuma mun yi aure mu yi wa iyayen mu yi wa mazajen mu biyayya kuma hanyar aljanna ne tiryan tiryan insha Allah saboda haka mu ji tsoron Allah mu dawo mu gyara a ringa tafiya makaranta a ringa jin wa'azi kafofin nasu wa'azi duk mu ringa jin mu gyara domin Allah ya taimake mu addinin musulunci ba a yin shi da ka sai da ilimi shi sa muka karfafa ilimi a wannan tafiya namu wannan jagoranci da muke yi wa al'umma ubangijin Allah ya bamu mu duka da ƴaƴanmu ilimi mai amfani domin ilimi shi neman shi ake yi har ranar da za a shiga kabari a sauraron mu za mu je hutun ɗan takaitaccen lokaci idan muka dawo za mu ɗora a kai ta kasance tare da manyan bakinmu. Mu muna tare yau da hajji Salamatu mai akwai wacce take da wata sana'ar hannu wanda a gaskiya ban taba ganin irin ta ba amma ita da kanta dai za ta yi muku bayani game da wannan sana'ar tata ajiya yaya wannan sana'ar koyon sana'ar kika yi ko dai a'a daga wasu suna gadon wato sana'a ga iyaye ko da ke yaya naki sana'ar ta zo miki <laughs> salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a gaskiya ni ce hajiya salamatu mai akwai wanda hausa bakwai tv gaskiya wacce take karrama mu a kowane lokaci to an daɗe ana mutunci kafin hausa bakwai tv to a gaskiya hajiya ta yi min tambaya amma tambaya ce ta karamar lokaci amma za mu dai yi ta takaice wannan sana'an dai a gaskiya ba zan ce na koya gurin kowa ba ban koya gurin kowa ba na taɓa ganin sana'ar ɗin da shekaru da daɗewa sana'an nan dai a takaice dai abinda zan iya faɗa na taɓa ganin kwatankwacin irin wannan an yi shi ya kamar shekara arba'in da ya bada baya na ga irin wannan aikin ana yin shi to amma ni ban taba tsayawa in tsaya in kalla ko na minti biyu ne haka ba mm. ban taba gani ba kin gani ne ni dai da na taba gani an yi wannan aikin a wancan zamanin mm. to amma aikin din sai ana cewa asalin aikin mutanen afirka ta yamma ne mm. afirka da kenan ba yawa sashen su benin kutunu eh, haka ne kuma kaman su eh kaman dai kaman su maliyan domin a gaskiya ni da Allah ya taimake na dauki aikin sana'a to kotawa da nake sawa jikina duk wata senegalai ko wata maliyan ta ga aikin abu jiki na cewa take ne yar uwarta ce mm. amma wannan aikin gaskiya ni ban taba ban koyi shi wurin kowa ba to yaya abin ya zo miki bayan kin cewa san da kika dade da kika gani ya ɗau shekaru sa'annan yanzu ke kuma kika zo kika fara yin wannan sana'a wato a gaskiya na da na roƙon Allah ina ce ma ya Allah ubangiji ina roƙonka Allah ka rufa min asiri duniya da lahira mm. ya Allah ubangiji ina roƙonka Allah ka nuna mini abin da zan yi tunda mu ba makarantar muka yi ba namu zamanin ba a samu mun koyi komai ba to amma ba sana'a ba komai ba bokon auren ma ya zo dai gashi gashi nan dai Allah dai kawai kiyaye hmm. to dai a takaice dai a gaskiya wannan sana'a nan da Allah ya bani ni ainihin mahaifina cancan tela ne wanda idan ya yanka ba mai mada yankansa hmm. a zamanin su da suka yi nasu ɗinkin hmm. idan aka ce Adamu Abba ya yi ɗinkin ka kalli riga mahaifina a yanka ake gane ɗinkinsa amma mu a matsayin mu na yaya ba taɓa koya mana ba ba mu taɓa maganin ma cewa ya ma ake yanka ya ake haɗa kayansa ba to amma a gaskiya ubangiji Allah ba inda suka san cewa dama mahaifina asalin sa tela ne don suka sana'a da nake yanzu suka ce ai da a ce kin yi gadon ma na hawa keke da sai kin yi suna kamar da ubanki ya ma ki sunan da mahaifinki ma bai yi ba to amma ni kuma Allah ya kai ni matsayin da ni ma mahaifina Allah bai kai shi ba shi ma mahaifina ya yi wa gwamnoni dinki ya yi wa ministoci dinki a nasu zamanin to nema a tawo zamanin din na dinki na yi wa gwamna na yi wa minista na yi wa sarki sarakai suna sa wannan rigan nan na inda har mutum ya ce yana bukata to ana daukan lokaci da dama kafin kafin a dinka masa wannan rigar yanzu kaman kamar yadda kika cewa yana daukan lokaci misali kamar wata rana na taba ganin irin wannan gari na maza wanda kika taɓa yi to kamar wannan zai iya ɗauki kamar eh, ko kwanaki nawa ko kuma watanni nawa in tambaya <laughs> wannan dinkin gaskiya ya fi karfin a bara kwanaki mm. ya fi karfin a bara kwanaki kuma ba zan ce miki in na ɗauki dinkin nan zan iya yin shi ko da a wata guda in kammala gari guda ba shi yawa mm. to Allah sa dai aikin akwai akwai dai yara da muke aikin da su domin kowa na da nashi abin da yake yi a aikin mm. to kasancewan kowa na da nashi abin da yake aikin ne aikin yake dan zuwa da sauki in aka bada kwaman ne za a iya samun riga dai kaman gari guda ɗaya cikakka za a iya samun ta a wata biyu a wata biyu na ana ɗinkin ba hutu saboda ina hawa biyar na hawa goma a zaune zan iya yin hawa goma sha biyar na zaune ina ajiye sai dan tashin yi uzurin tashin yi sallah in komin zan zauna tun da ni ba girki nake ba ban da wani aikin da yake matsa min idan aka dafa dai na ce alhamdulillah to saboda haka gaskiya idan ni na ce akwai wanda na zo na zauna gaban shi na koyi dinki dan gaskiya na yi ma kaina ƙarya yanzu kamar shekaru nawa ne kika kwashe wajen wato yin wannan aikin din a gaskiya aikin nan tawa a yanzu zan iya cewa wannan sana'ar ta wata za ta kamar shekara ashirin in ban karya ba dai zai kamar shekara ashirin da biyar wasu lokutan akwai tarurruka waɗanda mata suke na wa juna sani game da batun maganan zancen wato tallata kayayyaki tallata sana'ar da mutum yake yi wanda ba mu sani ba ko kin taɓa ji wajen wato a halartar wannan taron wanda mun san kamar a nan kasar kamaru muna kira fuwa eh, disposition wato inda ake tallata kaya ne ake baje koli kowa ake zuwa ake baje sa wanda daga nan kana iya ka samu waɗanda za su iya su taimaka maka da ka bunƙasa wato sana'ar na'am mm. wato wannan magana ta ke sana'an nan tawa ba sana'a ce wacce za ta iya samun fuwar ba mm. idan riga ɗaya ne ko riga biyu ne zaki iya samu zaki iya tallatawa to za a iya soma ɗinkata ta kamar daga wannan shekara zuwa shekara mai zuwa da za a yi za a iya samun gare dai kamar gare uku hmm. to idan aka samu kamar gare uku ya danganci wani iri ne wa yake son irinsa hmm. da kuma wasu kayan matan gare kawai kike yi ba eh, wato ina dinka na mata hmm. ina dinka wannan dinkin nan na yin sa na mata ina fitar da shi zaki ganshi kamar Senegalese ne suka yi domin aikin din gaba ɗaya sakanta idan kika kalle ta kin san cewa aiki ne na afirka ta yamma mm. amma ni kuma ubangiji allah ya bani wannan sana'a a cikin ruwan sanyi mm. to idan duk wanda ya ga cewa yana iya zuwa a koya masa wannan sana'ar ai abu ne mai sauki mm. idan dai har za ta iya idan za ta iya zama ai aikin aikin ne kamar da nake baki labari aikin ba irin aikin yara mu na yanzu bane so ɗaya za ki kama ta zarin ruwa ni in ka ganni a hanya in ka za ka kaga dama za ka gane hanya ko so dari ka gane amma da abin yi saboda ni ko a tasi ne dan ta dauro idan ina da oda a tasi ma kada basu lokaci ma ina kokarin ce wanda zan yi sanda ɗaya ko biyu kada yi asaran lokaci madalla godiya muke ajiya da wannan lokacin naki da kika bamu mu kai zaman tattaunawa game da wannan sana'ar da kike yanzu za mu garzaya zuwa eh, ga maimuna abdullahi wacce za ta ɗora mana tukunya a wannan mako. Hajiya Maimuna Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu. To a yau dai za mu dafa ne pule yasa kaza kenan wanda miyan albasa ake cewa ko to shi za mu dafa yau nan da farko dai ina da kazana wanda na riga na saya an gyara komai an yi komai da komai dan dawo da shi gida idan na gyara komai na wanke sai na tafasa shi na tafasa shi da duk wato kayan kanshi eh, bayan na tafasa zan zo na soya shi na soya na ajiya gefe to albasa na na yayyanka albasa sosai dan dai madaidaitan daidai daidai gwani sha'awa zan yanka na nika kuma tafarnuwa na shi ma a gefe ba kuma poivre blanc shi ma yana nan a gefe wanda zan zuba a ciki sai na soya albasa na soya domin an ce miyan ya sannan ana ce miyan albasa kenan albasa ne kadai fi yawa sai kuma yanzu mutad mutad nan to dai ban san da wani hausa zan iya kira ba na ji dai da e, e, yaruka da dama dai za iya gane wannan mutad wanda yake nan kamar mayonnaise nan kenan idan na soya albasa na shi na ɗauki mutad na zuba a ciki yana soyuwa da shi baki ɗaya na ɗauki ɗan tafarnuwa na ma in zuba da yake shi zai tada shi da ƙamshi sai kuma poivre blanc shi man da yake ya riga ya niƙo na zuba a ciki in soya shi sosai idan ya soyu na saka gishiri na da magi da ɗan sauran kuma wasu eh, kayan ƙamshin da nake da zaka saka da kayan mata secret kicin kenan yanzu bayan na zuba sai na saka kaza na a ciki zuba kaza in dan saka ruwa kaɗan dan kaɗan da zan saka nan wato shine zai nunan mini da kaza kusan idan an soya zai dan kame jiki to yanzu ka saka ciki da yake mai ne kawai ba zai iya yi mini shi laushi kamar da nake so ba to sai na zuba na dan saka ruwa baya baya kaɗan sai na rufe bayan minci goma sha biyar zuwa ashirin miyana ya nuna miyan ya sa kenan na sauke shi to a gaskiya yau dai da za mu ci wannan miyan ya sa da soyayyen planci nake cin shi bayan ga soyayyen planci na kowa zai iya ci sai kuma na dan saka dan a tarugu kenan barkono a ciki wanda zai tada daɗin shi da kuma ɗanɗano shi kenan. To ma sauraron mu kun ji dai yau kwalamanmu na mako miyan albasa da kaza wanda za iya a ci da kowane haɗi. sai wani mako kuma idan Allah mai kowa mai koma ya so za mu zo muku da sabon batu da kuma kwalamanmu na mako a nan da za mu naɗe taburman wannan shiri sai kuma idan Allah mai kowa mai koma ya so. To ma sauraro a nan kuma za mu dasa aya a shirin mu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman mai maimunata sadu da wadda ta haɗa shirin ta kuma ba da umarni julie leathers gresham ni maryam dauda daga nan birnin washington dc ke cewa ku huta lafiya. Yau